ku kiyaye wannan wanda di ya ilmantu kanshi ya waye ba a iya sarrafa shi don duk abin da za ka kawo mishi sai dai ka kawo mishi da dalili don haka ba a taba samun mai ilimi dan banga ba ka same shi ya yi digiri sannan a zo zaɓe ya saba gora eh ya shafa tutar najeriya green white green a jikin shi ko kuma ya shafa tutar pdp a jikin shi karya ne ba dai mai digiri ba ba zai yiwu ba da shi mai wayo ne amma zai zauna a falo da shi da 'ya'yan shi ya tattaro 'ya'yan jama'a ya nuna musu an fa zalunce ku da ku fa ake yi idan ba ba ku tashi ba na haka sai ce ga wasu makamai nan da ya tattala shi ya taimake ku ne kawai amma fa shi za ku samu wa mulkin in mulkin ya samu kuma 'ya'yan shi zai tura australia da canada da america da british da ainihin wato malaysia su tafi su karatu ku kuma saboda bakin zalunci ba za a gyara muku wannan makarantar da ake kiranta public school ba wato makarantar kura ba ma za a gyara muku ita ba saboda tsabar zalunci don ya lura in aka gyara waɗannan public schools suka koma irin yadda suke a sanda ya karatu to 'ya'yan shi ba su da security domin 'ya'yan shi da suka tafi can ba karatun suke hakikatan ba za su dawo ni da satifiket sun yi makaranta a australia in sun dawo kuma tun da babansu shine gwamna to za a yi marmaza wane za a tura shi ma'aikata kaza shine kaza wane ma'aikata kaza shine kaza kafin baban shi ya sauka shi kuma an ciccida shi ya yi nisa shi ma kuma ya san yadda zai wana shi 'ya'yan shi kenan zuriyar ta gyaru ku kuma fa waɗannan makarantun ma na gari ba za a gyara ba saboda haka ya kamata kowa ya faɗaka dukkanin wanda ya zo yana faɗa da manhajiya ilmiya ta farkin karantar da ilimi to mu gane shine asalin maki.